tun kamin turawan mulkin mallaka su kewayo bakin gangar gold coast a yadda suka sunance ta a lokacin da suka gano ta hausawa sun taka muhimmiyar rawa wajen kafuwarta a matsayin daula inda a lokacin suke cewa za mu je gwanja a sa'ilin da suke fatauci a nan wajajen kana a tarihance ma dai da taimakon bahaushe ne aka kamo sarauniyar ashanti ya asantuwa kuma da bahaushe aka cimma moriyar kwato 'yancin ghana daga turawa masu mulkin mallaka dangane da ci gaba da jera hausa a cikin yarukan baki a kasar ne ya wajabtawa mahukuntan hausawa ware ranar hausa a ghana ranar ne ke alfahari farin ciki kwarai da rana irin haka saboda kamar yadda muke gani an wayan um, wayanda suka taka rawan gani cikin harkokinsu india professional life kenan mutanen zango abin da ya kama lawyers abin da ya kama maluma abin da ya kama 'yan kasuwa da sauransu da wanda ke kuma harkar gwamnati abin da ake zai shi al'adunmu da kuma musamman batun ilimi ilimi gishiri ne na zaman duniya ko mai da hankali sosai ƴaƴanmu da jiko mu nuna musu muhimmancin ilimi sannan waɗannan abubuwa ma da muka al'adunmu yanzu za a rika rubuta mu ko ana rubuta mutum suna karantawa suna fahimtar abin da ake nufi sai dai kuma wannan matakin zai yi matukar tasiri wajen ƙara ƙarfafa yare da wa hausawa alfahari da hausa a ƙasar yana da kyau kuma in dai an ci gaba da shi zai kawo zai haifar da abin a gefen taron kuma dai an karrama wasu matasa hausawa 'yan zango waɗanda suka taka rawar gani ya zama abin farin ciki ga ma'aikata ta musamman wato radio jamus dw da ta training na akan wannan sana'a da ya sa zan da ƙarshi ƙabili da ba a game da wannan sana'a da kuma duk inda na shiga gabana gaɗi dangane da aikin jarida da kuma yadda nake tsara al'amurana da ce da eh, mun yi farin ciki sosai saboda harkar zango yana develop eh, don abubuwan da aka bar su da yanzu an fara ana farfadowa ana kirkirowa al'adu na musulunci kuma na kabilu Mahukunta Hausawa a Ghana na muradin cimma burin dawo da martabar Hausa a ƙasar kamar wasu shekarun da suka shuɗe, inda sakamakon gwagwarmayar mazan fama ake rubuta adadin kuɗi na takarda da sulalla da Hausa. Kuma har ila yau akwai wasu umarni hadda takin sojin ƙasar da harshen Hausa.